A birnin Yamai mai fiye da mutane miliyan ɗaya na yawan al'umma, cibiya ɗaya kawai ke akwai mai sarrafa ruwan kwata. An kafa wannan cibiya ne a watan Desambar na 2018 a unguwar Kubiya da ke babban birnin na Nijar. Zibo Zakara shine shugaban shirin kula da ruwa da kuma tsafta a birane. Ofishin ministan kula da ruwa da tsabta sun yi tsari biyu. Tsari na farko akwai ofishin darakta mai kula da ruwan gwalalo na gidajen asibitoci da tuni an kammala tsarin. tsari mai kula da dukkanin birnin Yamai. Sabon tsari ne saboda wancan tsohon tsarin ya yi shekaru da dama, wanda shi ma an kammala shirin. Yanzu haka an kammala cibiyoyin biyu na kula da ruwan gwalolon. Ɗayan ya karasa, ɗayan kuma ana bisa hanyar karasa shi nan ba daɗewa ba. Ayyukan wannan cibiya takaitattu ne, in ji shugaban shirin ruwa da tsafta a birane. A cewarsa ba su da kayan aikin sarrafa wasu nau'o'in ruwan datti kamar irin irin na asibitoci. Lebu. Dattin da ake zubarwa a gidan mai ana ci gaba da zubar da su ba ta hanyar ka'ida ba wanda haka ya hadabi gaskiya hukumomi. Yanzu haka ana cikin nazarin sake amfani da dattin da aka riga aka sarrafa a wannan cibiyar a cewar lawali mai kula da cibiyar. Akwai abubuwa da dama da ake sarrafawa da wannan dattin. Akwai waɗanda suke iya yin gas da gawayi da kuma ana iya sarrafa shi zuwa taki aikin zamani wajen noma. Mu amma har yanzu ba mu yanke shawarar abin da za mu yi da shi ba. Za a tsaye da kayayyakin da za a yi. A cibiyar mun yi nazari biyu na uku yana bisa hanya da za su fayyace irin waɗannan ruwan datti ko ana iya zubar da su a itatuwa ko kuma ga itatuwan da muke da su a gidajen man Kafuwar wannan cibiya ta kawo sauƙi ga masu aikin kwasar ruwan kwata sai dai kuma ya ce akwai buƙatar kafa wasu cibiyoyin. Malam hamisu ɗai ne daga cikinsu. abun ya kamun sauki kuma mu in ba nan ba ba inda muke zub da ruwa don mu doka ce mun kabi daga arefar can ƙarshen hita gari mun samu ɗan wuri wanda babu wani matsala da kowa mu zube lamu laya mu ci gaba da aikinmu. Kafin cibiya ta biyu ta sarrafa ruwan kwata ta fara aiki a Yamai, kwararru sun bayyana cewar rashin kyakkyawar kulawa da ruwan datti na taimakawa wajen gurɓatar iska, ƙasa, ruwan ƙarƙashin ƙasa da kuma ruwan da ke kwance a doron ƙasar.